ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون yayin da ayaran ya fita daga garin misra suka isa bayan garin sai annabi yaƙob ya ce wa ‘ya'yansa da waɗanda suke wurinsa a ƙasarsu wallahi ina jin ƙanshin Yusuf duk da cewa dai kuna mayar da ni wani mara sani kuna jingina ni zuwa ga rashin ganewa inda kuke cewa wannan tsoho ne tukof yana faɗan abin da bai sani ba.